hayya hayya hayya hayya su ina amaran bayan sallah ina amaran bayan sallah wanda bikinsu a cikin watan sallar nan wanda bikinsu ya rage shaura sati ɗaya ko kwana goma ko sati biyu suna mun makara domin kwan abu die minit. su wala baki makara ba ki garzayo zuwa wajen umar na gudu mai haɗa mai mai kuma mai da tsohuwa yarinya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. So kamar yadda kuka sani ina kuma na gudu mai haɗa mai ni kuma mai da tsohuwa yarinya. Wannan bidiyon na amare ne. Domin kuwa na zo da set na product ɗina na amare. So kun gan nan set ɗin amare a product ɗina shi ma abu shida ne. Amma na amare special ne ba normal ba ne special ne. To akwai body kirim da post in ji ɗaya akwai shawabat kin kinji biyu sannan akwai face cream man fuska kinji uku ko sannan akwai nickel creams din nan da ake using da shi hannu da kafa wanda yake sa da kafa fari taltal kinji hudu ko sannan akwai nickel oil wato oil din na hannu da kafa abu biyar sannan abu na shida shine markaɗaɗɗen sabulu nan da ake shafa fuska wuya ƙafa after 15 minutes ki shiga wanka to wannan haɗi ne na amari na musamman wacce bikin su ya rage kwana goma ko sati ɗaya ko sati biyu wala baki makara ba wannan haɗi ne na amari na musamman to shi haɗin amari muna haɗa shi ne ƙaramin set naira dubu talatin ne sabida na amare komai special ne daban yake babban set kuma na amare naira dubu arba'in yake kacal wallahi za zaki kyau ko baki kwab ba ko baki kwab ba zaki kyau a wajen auren nan Za zaki ringa za ki ringa kyalli ki ringa haskawa tamkar wata sarauniya ko kuma tamkar wata zara mafi haske daga cikin taurari wallahi za zaki kyau za ki glowing ki zai ringa kyalli zai ringa shining ba ma sai kin yi dilka ba ke amfani da wannan product na amarya kada ki bari a barki a baya ku garzayo ga umar na gudu wato mai haɗa mai ni kuma mai da tsohuwa yarinya product ɗina garanti nake da shi babu ƙila wakala in kika siya sai kin kuɗin kuɗinki wallahi ga dukkan mai bukata zai iya sa oda ba wai iya jiha ta ta Kano ba ko ƙasa ta Najeriya a duk ƙasar da kake ko kuma duk jihar da kake ka sa oda insha Allah sakon ka zai iso gare ku 08031513007 naku Umar na gudu amarya uwar gida kada a bar ku a baya ki ringa shaini ke ma uwar gida har in kika ji za a yi miki amarya to kamar yadda amarya ba ta yi wannan gyaran ta yi kyau ke ma ki garzayi wajen umar na gudu in haɗa ki ki yi kyau ke yi kyalle fiye ma da amaryar sannan muna sai da supplement shi ma akwai na gyaran skin na cire tumbi na rage ƙiba na tsayar da breast ko da sun kwanta zai tashi kuma bai da side effect saboda na kamfanin lafiya ne na bahel ne da na hips sannan akwai na matsi na mata akwai sabulin tsarki na mata wanda yake matse su sannan kuma yana ƙara wa mace ni'ima yana ƙara ɗaga darajar mace a wurin mijinta naku umar na gudu kar ku sake a baku labari domin kwa nima umar na gudu product dina shine sirrin umar na gudu shi yasa za ku ga a shi umar na gudu wasu su ce min kullum ƙara kyau kake kana dawowa biriyon kuma nan daman tsoho ne ne Don haka kada a bar ku a baya, ya kamata ku sa oda, sai na ji daga ka